نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول جورك فكلام الله هو النور وبه سيزول الدينور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا جماعة المسلمين السلام عليكم من أقرب ديال الله سبحانه وتعالى wa ta'ala wanda yake shi ne wanda da ikonsa ne yau ma shi mun sake haɗuwa? a wannan fili na fatoyin addinin musulunci kai tsaye a inda muke karanto tambayoyin da kuka turo har ila yau a buɗe waya al'umma su bugo don a warware irin matsalolin da ko dai aka samu can baya ko kuma halin da ake ciki don musulunci ba abin da ya bari to yau dai muna yin uku ga watan ramadana na wannan shekara ta 1436 wanda ya daidai da ashirin ga watan shida dubu biyu da sha biyar a gidayen nasara Insha'Allah Allah wa ila yau muna sa ran yau insha'Allah. a sharuwa shida da rabi da minti biyu rana ta fada kenan sannan sabuwar shi ma dai bai canja ba yana nan yadda yake za a daidaita ko kuma a daina yin sabuwar ɗin hudu da rabi cikin na asuba domin zuwa hudu da rabi da minti hudu alfijir ya da ya keto ana nan so a bara tazara ko da minti biyar Allah ya samu dace muna addu'a ta fatan alkhairi ga al'umma kasanmu ga baki daya Allah ya kara mana zaman lafiya arziki da wadata shugabanninmu tun daga shugaban kasa Allah ya tallafa ya agaza zuwa ga shugabanninmu na jihohi Allah ya tallafa ya agaza ya kai mu tudun mun tsira da ba mu nasara duniyar mu da lahirar mu mun shi mumini sai da koya mishi ma yadda zai yi addu'a sa dan shi a duniya yana son kyakkyawa a lahirar yana son kyakkyawa shi sa aka ba mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ah. Allah ya samu dace to kuma muna ci gaba da ainihi. faɗakar da jama'a baturo roƙon ruwa lalle ne ya zamana a sai, wallahi shi Allah in ba mu roƙa ba ba ruwan shi da mu in kuma mu roƙa ya ba mu rahama yanzu ga mutanen son da mutanen can gari da can kada da sun roƙa in ka buga waya sai da zan ce ah, a ayamo jiya an dade ana ta mana ruwa to don haka limamai da waɗanda abin yake hakki yake kan ku, ko kalubale a gare ku don hakkin al'umma ya rataye a wuyan ku, waɗanda suke dangane da cewa akan wannan abin Allah ya sa mu dace ah, abin da ya danganci al'amura a ah, yau da gobe muna ci gaba da tattauna muku dukkan abin da ya shigo akan al'amari ah, a tamboyi nan dai nau'i daban-daban kuma a yau din insha'allahu za mu ainihin amsa muku tambayoyinku abinda ya danganci wanda suka yi fante suna nan tare da mu akwai abin da yake ko kuka turo mana to abin ya shafi za mu ainihin wato nemi wanda abin suka shafa so su ainihin wato warware matsala matsala ko shi ne abin da ya shafi kayan gwari al'umma sun ainihin wato turo mana batu akan cewa wai me yasa al'ummar mu ko a yannan yankin ne idan aka ce ga ramadana ya tunkaro sai a dinga tsawwala mana kaya har ta kai ga abin da ya shafi sai a ce to malam kai kira mun samu wannan nau'i daban-daban ana nufin a filin fatawa a yi kira akan cewa 'yan gwari don Allah su dinga sassautawa lokacin motar ramadana na neman rahama ana tsawalawa to ta bangaren kayan marmari duk da ba mu samu halin da ladima abin da shafi lemo ba to amma akwai fitaccen dan trader wanda suke kawo dankalin turawa da abin da ya shafi sauran kayayyakin su kabeji su waye dai to nan mun hada su da filin hamas an yi hira da shi sun faɗi dalili dangane da wannan al'amari to kafin ga dai malamin yana tare da mu kafin mu amsa direct malam akwai abin da yake yana da munasaba ga ainihin waɗannan wannan shi ne fi awo na ɗan gwada na adamawa abin da ya shafi a ah, suka masar ta sai ko to maso kusa fi aro ka faɗi sunanka sannan ka amsa tambayar da mutane suke turowa wanda ke fatawa malam kansa bai da ta cewa wannan abu sai ku ne za ku ainihin warware wannan matsala don haka da muke tare jama'a assalamu alaikum muna tare da Alex sirado wanda aka fi sani da state pro na gwari adamawa da association wanda mu muke sai da wannan kaya mu kuma muka san halin da muka shiga a game da yanayin wadda yadda ake sai da kayan a yanzu to Alex sirado ta yi waɗansu ko sun sani ko ba su sani ba ne ko sun hango wani abu ne ana cewa idan ramadana ya zo sai ku tsawwala ainihin kaya ko kuma ku rage kuna ƙungiyar ku sai ka hana yan gwarin da za su kawo a ce ko kar ku kawo don saboda kar abin ya yawa ya yi aha sai a ce kai na wannan gari kan ka kawo yau ko waɗannan ku kawo don dai abin ya ɗan ƙara takura a jiya abin da ya sa muka gayyato ka don ka amsa wannan tambayar da ta fi ƙarfin mu tun da kai ne kakakin su ko kuma su, don biyar an ce kai ne mu su yan ƙungiyar ajiya din na akwai wacce ta zo har ofis mai sai da kayan abinci ne da kuma wata bace fatima mai kantin ɗai ɗin wannan a cikin bayani sai tana buga cewa a kano so in wannan lokaci ya zo rage kayan ake yi ana sassautawa har tana cewa yanzu kaga sai ya zama na so albarka tana kara a su to mu kuma me yasa a yi mishin anan sai abun gashi nan wani abu ba za ka same shi ba ko mai malam zai ce to jama'a assalamu alaikum ta lokaci na farko dai mun gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya kawo wannan lokaci da har jama'a suka gane cewa wannan abu na tsada to mu kanmu a yanzu wannan kaya ya fi karfin dan a yanzu a Najeriya babu wannan kaya wannan kaya yanzu haka ana kawo shi daga Nijar idan kana da labarin mata mai ba Najeriya ba ne kayan Najeriya ya kare babu shi kuma a yanzu dilolin da suke sarrafa wannan kaya sun zama abin tausayi saboda za su kawo su zo a yi asara in kana da miliyan ɗaya kuɗin ka ya kama ɗari biyar ya koma ɗari biyu ya koma ɗari uku a yanzu aka an waye gari waɗanda za su je sai wannan kayan ma ba masu wannan jari a garin nan adamawa su Allah mata albarka mu tun da muke yau shekara kusan talatin ba mu taɓa ganin masifa irin wannan ba yau dai mota daga mata mai abin da ta kawo da tasiri buhu hamsin wani bawan Allah ya kawo daga wani kauye a nan kusa-kusa jihar gombe irin lambu na masu arzikin nan ya noma ya kawo buhu ya fi goma ba shi ma abinda aka sayar duk goma sha biyar da ɗari biyar buhun tattasi to muna so kamar yadda mutane suke korafi kan cewar an dakatar duk ba haka bane idan ka buga waya a kano yadda muka sayar a nan kaya a kano ya fi mu tsada yadda aka sayar a kano a lagos ya fi nan tsada yadda aka sayar a lagos a abuja ya fi tsada da wanda zai je kai abuja da wanda zai kawo adamawa da wanda zai kawo duk in dai najeriya za kai duka aure ɗaya ake zuwa a siya to duk shekara kamar yanzu ni ba na zama a nan ma dan kamar yanzu ba na mantawa kwana na 34 ina biyu sai da na kwana talatin da hudu sannan aka dau azumi a takaice dai yanzu alhaji sarado abin babu shi ne abin babu shi ne eh, daga wani wuri ake kawo daga wani wuri ake kawo eh, sa wannan tsada shi ne kawo wannan tsada to kuma sakamakon masu kawo shi a nan tsakani da allah muka mun kasa mm-hmm. in akwai wasu masu hannu da shuni mm-hmm. wadda masu arziki ne ko gwamnati za ta dafa ta kawo jarin ta zo a jefa shi a cikin wannan harka mm-hmm. duk abin da za a yi sun san yadda za a siyo sun san yadda za a zo a siyar amma mun tsakani da Allah mun kasa ba ko mun kasa ba abin hannun mu ya kai to Allah ya saka alheri dama da karshe na son ce to wani kira za ka yi to kai kira kuma mun gode da wannan ainihin wato jawabi to sauran jama'a dai an dai ji game da abin da muke kuka ma a ce fasalu ahalin zikiri kuntum la ta'lamun to a wannan bangaren su ne ahalin zikiri din mun kuma kira su mun kuma ayin tambaye su mun ji ainihin wato ashe abin da ba mu sani ba Allah ya ba mu mutunta to akramaka Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam na ji ta bangaren malam malam da tambaya kafin kai tambaya yana da tarihi akan wannan magana to malam insha Allah eh. wato kamar yadda ka faɗa mutum idan ba ɗan kasuwa ba ne ba zai iya sanin menene matsalar gaskiya ji a wanda shekarun ba suka zo suka same ni suka ce ai kaya a adamawa ya fi tsada fiye da kano ko kuma gombe ko wani kamacin wani da ko shakka babu dama ya kamata in dai kayan da kano ta kawo shi a nan garin ya fi tsada fiye da kano kuma fiye da gombe domin gombe ta fi kusa da kano fiye da nan to saboda haka dan kasuwa kuma dole zai lissafi nawa ya biya kudin mota kafin kayan sai zo sannan nawa zai ci riba kuma sannan kayan nan wani lokacin yawan daukuwansa shi yake kawo tsadansa idan ana daukan in ana yawan sayan kayan to sai ga ana kara masa farashi nan kuma ba a sayan sa sosai da sai ka zaba da farashi ba wata ramadan an fi sayan kayan marmari haka an fi sayan kayan gwari to wannan yawan sayan da ake yin kuma zai iya karawa wa kayan eh. wato yi farashi haka amma duk da haka su yan kasuwa din idan suka samu mai sauki? su taimaka su kai wata talakawa da sauki wato ainihin masu saya eh. haka shi kuma mai saya shi ma idan ya zama na ɗan kasuwan bai zai ci riba ma. har sai ya sayar maka da tsadan to ka daure ka saya a haka ne kar ka takura masa ka ce a'a sai ya sayar maka yadda ya siyo ko kuma ya faɗi ya sayar saboda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa rahimallahu ma'am samhan idza ba'a wa an idza ishtara wa an idza qara wa an idza qara Allah ya ji kan mutumin nan in zai sai da kayan sai yake yin sauki in zai saya ma yake yin sauki ya me ma'anar in za ka saya kake shi ne ka ba wa wanda ya sai kayan riba kar ka tafura masa riba sa kai kuma in za ka siyar ka siyar da sauki kar ka matse mai siya ce za ka ci riba da yawa da mai siya da mai siyarwa akwai bukatar su taimaki juna akwai bukatar taimake kenya kuma idan ya zama da mai siyarwa ba a cin riba a yi na kawo in ya na kawo kuma kayan zai karanci to karancin sa kuma yakan kawo tsadar na sosai saboda haka sai a lura da kowane irin ne lokaci lokacin kakan abu lokacin da abu yake da yawa da lokacin yana yin arha lokacin da ya kasan kuma zai tsada lokacin da ake sayan abu sosai sai ya kara farashi lokacin da ba a sayan sa kuma sai ya zama wato ya yan kasuwa duk ba sun wannan to sai dai wani shi ba kasuwanci yake wanda zai iya fahimta zai dauka kamar saboda ramadan ne wala ayan na mutum in ya tsawala don ramadan ai akwai wani daban kuma suka je ka sai a wurin sa saboda haka ba muna kiran yan kasuwa su tsawala don ramadan ba amma ya sani tsawala ne ya kama saboda yawan sayan kayan da ake ko kuma karanci wato shi wannan kaya shakka kuma yanzu kaga jawabin zai da ya mana mu ji amma da sani ba shi yanzu kayan ma daga jawabin babu shi ake kawo shi ma saboda wannan masu kawo ba su da jami'a ba su iya hodon sa da yawa karnin sa zai iya kawo tsada sosai kan kenan ana buƙatar gwamnati za ta shigo haka lalle ne zamana noman rani din nan gwamnati shigo a fara tashi kamar da duk kasashen da suka ci gaba a su masu da samu wannan ƙwarai da gaske Allah ce ke mu haka in ba a haka da noman to za a shiga kici sosai in an ce daga waje za a kawo shi ko shi kawo ba za a shiga gaskiya a shiga dama sosai Allah ya samu da samu yaron da alamina da fatan waɗanda abin ya shafa za su ainihin dauki mataki su ƙara ainihin wato himma Allah ya taimake mu to assalamu alaikum wannan ta ce malam na yi sabon aure idan na tara da mijina sai jini sosai ba kaɗan ba kuma ba haila ba zan iya tsayi da azumi da sallah mm, da za ka tsira saboda wannan jinin jinin cuta ne ba jini ne wanda yake ainihin na al'ada ba wannan abu yana nuna akwai matsala ta je ki nemi magani a gani irin magungunan musulunci nan wataƙila ko wani aljani ne ko cin wannan saboda al'ada ne magani wannan ya zama cuta kuma ba ya hana sallah ba hana assalamu alaikum ah, wata ta muku tambaya wato wannan jiyan yau ba mu tashi wani turo ta suna mm. ko wata da turo amma ba ku fahimce ta ba mm. ta ce tana da jinjiri karami sannan sai ta samu ciki bai kai wata hudu ba mm. ma'ana ba a busa wa ɗan rai ba ta sha maganin zubar da ciki yanzu kuma hailata ta rikici jini na zuba har yanzu shin za ta ajiye azumin ne ko yaya za ta yi amsan da muka ba din da yake jini za mu sake ne ta wannan jini ya zama jini cuta haka sawa'un ne sawa'un ta ba mu ji farkon ta ba amma mun fahimci sosai cuta ne sosai sai muka ba ta amsan cewa ta dinga ajiye azumi a lokacin kwanakin al'adar haka saboda hadisin manzara su sama ta ce shara ta a in lokacin kwanakin hannun ta zo ba za ta yi sallah ba za ta yi suna wucewa sai ta ci gaba da sallan ta da azumi ba za ta yi waiwaci wannan jinin cutan ba misali yanzu a ce a farkon wata take yin ainihin al'adar ta kuma kwana shida take yi mm. to kowane farkon wata za ta ajiye sallah da azumi na kwana shida kwana shida na wucewa za ta ci gaba da sallah kai wanka ta ci gaba da sallan ta da azumi kenan ko kuma a ce a tsakiya ne ko a ƙarshe ne ta san wani lokaci ke yin ka to sai ta ɗauki waɗannan kwanaki na ka kwana shidan nan ko biyar a daidai lokacin da al'adan yake zuwa mata ko farkon wata ko sake ko ƙarshen wata sai ta ajiye sallah ta ajiye azumi suna shigewa za ta yi wanka don za ta kaddara kanta mai haila ne wannan lokacin da sun shige kuma sai ta yi wanka yanzu ba mai haila ba ne mai dinin tare haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar daga baba Ramadan sai ta rama wannan azumi insha Allah malama Rabison Allah ya saka alkhairi Allah ya tabbata mana da alkhairi mun ga sabon. sai dai magana zuwa da ciki eh. daga kin da tana son ko yana son ai magana ne akan da ciki da da ba halatta zuwa da ciki musamman cikin da ya kai wata uku ko wata hudu hmm. haramun ne haramun ne a zub da shi in ya kai abu sa masa rai wato ya wuce ya kai wata hudu nan aka zo shi wannan kamar an yi kisan kai ne kisan kai kuma wanda ya kisan kai da sa kamar sa wajen da annan so kuma ne ta ga zai fushi shi sai ka ba a nan tabu da shi kuma kakin ke ne in ya kai wannan matsayin haramun ne ka zubar da shi abin da zan suka yi sassauci shine cikin da da kai kwana arba'in ba idan akwai illa aka hango wata illa in an bar cikin akwai damuwa to wannan za a iya za a iya zubar da shi amma in ba haka ba ba a halatta cikin wata hudu kuma a ce a zo a zubar da shi assalamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi malam aminu karin bayani na yi al'ada kwana shida sai ya dawo to malam wannan ciwo ne ko ko dai eh, to da ta yi al'ada da kwana shida sai ya dawo ok to wannan nan ta idan baki gama kwanakin al'adanki ba mm. bayan kwana shida sai ya dawo to wannan za ka ci aka kwanakin al'adun misali kuna yin kwana shida ne sai kai kwana uku ba kwana shida sai dawo to wannan jini ne al'adan na zuwa ne sai yanke wannan din ne bai sake dawa so za ka sai ta lissafa shi a matsayin jinin al'ada. amma in ta gama kwanakin hailanta gaba ɗaya bayan kwana shida sai jini ya zo wannan jini cuta ne ba jinin haila ba ne domin zafin ya yi kaɗan da za a ce wani sabon jini. Eh. Assalamu alaikum malam ina da mijina in na ce masa musadu sai ce mini ya gaji me ya hukuncin tunda aka riba yake ya kuri sai dai idan abun ya yi kafin mutuwa to sai a zarge shi ko yana yi ne da cutar da sosai na kuma baya halarci amma in ana yi kuma wata ne sai ya gaji ya gaji mana ba sai ya haƙura ba sai ma in kin gaji za a haƙura saboda haka sai a masa uzuri amma in ya yi kafin mutuwa to wannan kuma sai a ce a kamata ya haka ba domin za ka ce assalamu alaikum malam rina gashin kai ya zama baki halal ne haramu ne haramu magana sun sama ce janni bu haka shi ba wa shan musawa ku nisantar da furfura da wani kallon launi amma ku nisanci bai sau da aka furfura ana sa wani yoyo ko wani kala aka ko daura mata dande ya zama an busar da farin amma ban da baki sau da aka sa wa gashi baki a rina shi da wani baki bayan da fari ne ko ya canza kala wannan mazala sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan haram assalamu alaikum malam in na tashi daga barci ina azumi ya hukunci yin burush da makilin Allah ya saka da alkhairi in dai ba za a haɗe makilin kin ba ya shi ne din sa mai tsafta sama sama ya kurkure bakinsa babu wani damuwa ko da yana azumi kamar ma yadda zai iya yin aswaki ya kurkure bakinsa ya ajiye aswakinsa assalamu alaikum mana tarawih din nan ana samun matsala da jama'a ko me yasa yanzu sun akwai sabani wanda eh, suka ce eh. sha ɗaya wasu ka ce za a iya karawa hmm. to zance wasu inganci ba su da abin za a iya karawa hmm. wato mazala su sama raka goma sha ɗaya ke amma yana kawaita hmm. har aisha rabbi da ana ta ce shalli arba fa za ka sarra an dole hinna wasu dogaye ne masu kyau zola yana mu laili har kawafansa su kumbura su yi ta ba yana daɗewa yana kira hmm. shi yasa baya karawa aka raka a goma sha ɗaya galibi amma ya shi karo wato yake yi ka a goma sha a tiriti hmm. to sai ma ne sai suka ce ba za a kara a kan sha ɗaya ba ka ce a za a kara saboda manzara sa sama bai shi ya zaɓa a kansa ka a sha ɗaya ne da ya amma bai hana ka yi raka a fiye da sha ɗaya ba kila daɗe wanda za ka yi bai ne kai kiwon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi yana kaiwa doguwa har kawon masa su kumbura sannan kuma ya ce salatu laili matna matna wa idza kashi ahadukum suhafa yusalli raka'atan tutiru lahu ma qasalla sallan dai raka'a biyu a sallan dai biyu a sallan in ka ji tsoron alfijir zai fito to kai raka'a ɗaya don maka witirin abin da ka sallata wannan nuna ba ta da iyaka don da yana da iyaka da sai manzo da sama sai ce salatu laili matna matna Gudansar da a bikin ashirar ta'a fim faidusar ya raba a ka turtura ma'aikatar da ta yi ce sannan da ya yi bi ka sannan da ya yi bi ka salamin ka goma ta da a cikin laifin sauƙa ƙara gudanar da a ka ba yi ce bi bi biyu biyu sau da aka zance wani inganci sannan da ko ta rami ko masarar da ya bani halatta ka kara a karata a goma shari'a. kuma wannan alƙadi ya ya hakato ijma'in malamai magabata kuma yadda nau ya fa cikin sharhin musu duk magabata sun yi ijma'i babu sabani a tsakanin su cewa ya halatta ka ƙara filan dare ko a ramadan ko ba a ramadan duk lokacin da ka ƙara ƙari lada ne musamman idan gajeru za ka yi ba za ka iya dogaye na mazala sun mama sai ka yi su abin sai ka yi su sai ka kara su shi yasa aka hadisi ya inganta cewa sai na umar ya raka ashirin da hudu. Hmm. aka rawaito umar bin abdulaziz raka talatin da shida hmm. saboda ba ta suna karawa kamar yadda wato ya tabbata a cikin littattafai hmm. saboda aka in ka kara ba mu laifi amma in ka zaɓa a kanka raka a sha za ka tsaya ai ba kai laifi ba zan lafiya a raka a in za ka yi su dogaye ka yi suraka a goma sha ɗaya ba za ka gaji ba za ka ɗauki kamar awa biyu haka Ba babu laifi in kai haka ka fi wanda ya awa biyu ya raka ashirin da uku saboda magana sama ce a farin surati kunu kunun mabibicin sallah ka daɗe kana kira amma mutumin da zai raka a goma sha ɗaya a cikin awa ɗaya wannan kuma ya raka ashirin da uku a cikin awa biyu hmm. to wanda ya awa biyu yana ibadan nan mai raka ashirin da uku ya fi mai raka sha ɗaya mai awa ɗaya lada hmm. amma inda ya raka sha da kai ma za ka yi awa biyu kana yi hmm. kamar yadda mai ashirin da uku ya awa biyu yana yi ba za ka kafi shi lada don kafi shi kira to da ka tun da ba mu iya doka ba idan mutum ya kara bai yi da gidan shi. Assalamu alaikum malam mai ciwon diabetes da bai da bai iya azumi yaya niyyar shi take ko sai ya azo ciyarwa ne zai yi niyya hmm, to shi kan tunda ba a azumi a kansa ga wannan niyya in ya har an ce ba a tunanin zai warke da zai iya ba zai ciyar in zo ciyarwa zai ciyar da niyyan maimakon wannan azumin nasa amma ana ganin zai iya samun sauki ba ramadan biya to ya saurara ya ci gaba da magani ba ramadan ya samu sauki sai ya da Ba tambaya duk da zuka yi barani abin da ya shafi wannan duk da kuma bambanci kadan malam ne hukuncin mutumin da ya zubarwa da mata ciki wanda wannan yana tambaya ne ko tana tambaya ne akan shi mai aikin zubarwa ba na halarta haramun ne tunda da zubar da ciki haramun ne zubar da shi haramun ne in ba a samu mai zubarwa ba ai ba za a samu mai ba za a samu wanda za su zubar da shi ba za ka sai an samu mai yi saboda haka baya halarta zubar da ciki da lura ne idan akwai lalura na zubar da shi sai zama halal hmm. amma in babu lalura kuma bai kamata ko bai halatta ba zubar da hmm. to jama'a sha Allah kaɗan za mu buɗe waya lambar nan da ita ce dai ba canji sifili tara sifili uku biyu hudu biyu ɗaya shida shida biyar kuma muna bawa wa ɗimbin jama'a da ba sa samun hakuri Eh, abin ne da yawa in mutuwa ta je kasuwa abin da ya shafi in aka aje layi biyu kuma shi ma dai matsalar ne duk da dai hudun ne dai masu ansa ba to da ta yi hakuri dan daga baya ana buga min ta layi na cewa malam mun yi kokarin mu same ku ba mu same ku ba malam mun yi kokarin mu neme ku bai shiga ba to tambayar mu ta karshe a takarda kafin mu bude ta bayyane malam ina so ka ƙara mana bayani kan falalar falalar da ke tare da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to salatin manzala sa sama yana da fara ya da sheka ya nuna maka darajar ka shi ne ubangiji ta ala shi da kansa yana yi kuma mala'iku masu na yi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'iku suna yin manzon Allah salati hmm. ya da kai imani kuma su salati to hmm. da salati manzon Allah yana da muhimmanci hmm. sannan na biyu magana ta sai ce man salla alayhi salatan sallallahu biha alayhi duk wanda ya yi mini salati kwaya daya Allah kuma zai masa salati goma to da ka idan kai wa manzon Allah salati sau daya Allah zai ɗaukaka darajar ka sau goma to kaga wannan kawai ya isa nuna maka muhimmancin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da sun ayat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kowa kusanci da shi ranar kiyama shine wanda ya fi masa salati na ba za ka yawaita salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana nuna lalle kana son manzon Allah idan kana yawaita yi masa salati نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان بين العالم قرآنا كي تسعد شهر بسم الله wa alaikum salam ta tare da amadu mai shayi a bulle to mala amadu mai shayi a bulle yawa ina da tambaya to bismillah malam na jinka ni kam da hukuncin mutum kamar cikin damuna masara bai nuna ba ya zai ce ka ba shi kudin buhu na masara na'am ya ka ba shi uku to da tsarani kuma ana sai da masara dubu hudu dubu da dari biyar na'am eh, to da ranar za a mayar mishi da za ka bashi buhu ne na masara? a da manke zan bashi dubu uku da damuna eh masara bai nuna ba shi ne mun ji wannan kuma masara ita nuna da rani zai bani buhu daya yawwa abinda muke sai faɗa kenan to a to wannan cinikin ya halarta shi ne ake ce masa salati wato yana daga cikin istisna'i da aka yi da bai'ul ma'adun bai'ul ma'adun haramun ne cinikin abin da babu shi amma wannan an halarta shi shine bai'ul salim cinikin salim sai dai yana da shawarai don manzara sa za ya samu a madina ana yin irin wannan cinikin sai a zo a sayi amfanin gona misali mun ciniki da kai buhu ɗaya ko buhu biyu baka shuka masara ba sai mu shirya da kai kowane buhu dubu biyu ko dubu uku da kaka za ka biya muna shikenan sai ku shirya ka bashi kuɗi kai in kaka sai buhun masara kake so sawa'un wanda ya noma kawai je su maka a kasuwa wannan ya halatta kuma ko kuɗin ya haura ko ya haura ko ya yi kasa ai ka yi ake nan saboda ko ka ko ya haura ko ya yi kasa shi yasa manzon sa sama yake wa wasu mutanen Madina da ya samu suna wannan yace man yusuf فيصلي في كيل في شيء معلوم وفي كيل معلوم الى اجل معلوم شرط له abun da zaka sai nan a san menene haka shi imalu masara nan jar masara ne ko fara ya hmm. ka in wake ne ja ne ko fari hmm. bakin hanci ko farin hanci hmm. ma'ana ka tiffanta abun da yanayin da yake sannan na biyu ya zama akwai ma'auni sanadi wato shi ne kwano kaza ko buhu kaza kuma buhun a san wani iri don yanzu buhun ma laba laba ne wani buhun ya fi wani girma to a san buhun inci na wani hmm. buhun girman sa ce ka dai kaga ya zama ma'auni sanadi hmm. sannan kuma ya zama izuwa ga ajali sanadi ajali sanadi ne in ma a ce bayan shekara kaza hmm. shekara ɗaya ko biyu don har shekara biyu suna yi zamanin sabu ko a ce da kaka a watan kaza sai a kimanta a yi hasashen yaushe ake ganin za a je bai masa har a sace a nuna sace ta sai a ce a watan kaza ne to sai a sa wannan wata in watan ya zo sai a ɗauki masaran sai a ba wanda sun shauri guda amma ba a yin sanani da abu wanda ba a san ne ba a faɗi sifofin sau da a yi sannan ba a yi ga wanda ba a san da wani irin ma'auni da a auna ba sannan ba a yin sa a buɗe ba tare da ajali ba saboda haka wani wanda ya sayi masara a wurin kabu uku kashi dubu uku ya baka yana son buɗe mm. inda ya faɗi irin masaran mm. da kuma irin buhun mm. kuma a zuwa lokaci kaza ne ya faɗi tayin to shi kenan ya halatta babu laifi alhamdulillah to mai tambaya na gaba bismillah muna ji alhamdulillah mun gode Allah ala kulli hali na'am na'am to bayanan na bata ba sai ɗauki ba mutum ne yana da mata mai ciwon warsa ba da riyar hajji ya da ta ciyar to inda ba a tunanin za ta warke ciyar wannan za ta yi amma ana tsammanin warkewan ka sai a jira a yi ta magani zuwa bayan azumi su samu sauki sai ka rama amma ana ganin ba za warke ba to za ta iya cewa in ko ne azumi ta ba da mu kuma ciwon orsan nan na mutane wato hawa hawa ne iri hawa hawa ne wanda za ka samu ainihin orsan ne amma inda za ka ba da gab kwana ɗaya biyu uku za ka yi azumi kwana ɗaya biyu uku za a yi azumi to irin wannan kaga ya kamata ta yi abuwan ma maƙwarsan sa ba ta kai ta hana azumi haka dai to bare ta kai ba nan yake da zai sai wanda ta kai ta hana shi kwata kwata ba zai iya yi ba wannan shi kenan sai a kura sai ya samu sauƙi ko shi wanda kuma yau in in yi gobe huta jibi zai iya yi mm. ma'ana zai ba da bayan kwana ɗaya ko da zai iya yi to sai ya huta yau gobe ya yi ya sake huta ne a haka har ya samu iya adadin abin da ya samu bayan sannan sai ya rama sauran a bisa yadda ya yi su a yana yin hutarwa kafin dai ramadana ta zagayo insha Allah ya a wannan shine abin da zama na da to mai tambaya na gaba wa alaikum salam alhamdulillah ba shin ya wanda yana da kuma da yana azumi Yayi da mace ya yi ni ga mace kana zaune a gefe yana zaune da ita koko yana eh. da azumi ya yi da Allah ya sanana idan ya kalle ta ba harama sa wani mata kallon shawa haramun ne saboda haka babban nan saduwa da mace ne ba a haramun nan shi ke kare azumi matuƙar bai sa da ita ba azumin sai na wannan kuma ya yayin ya taba jikinta haramun ya kalle ta haramun in ji ba mata sa wani mata sa ne kuma ana ta kalle ta to mai tambaya na gaba wa alaikum assalam alhamdulillah na'am so ba ma jin gaba eh addu'a da mutum zai yayin gudu baki to addu'a ita ce zahabar zama wa tallafi da roko wa sabata da ajiyar insha Allah ita ta wani ta inganta amma addu'ar Allah malaka sun to Allah ya ka farko wannan suka ce bai inganta ba ah. suna ne hadisi bai inganta ah. na wa alaikum assalam lafiya kalau alhamdulillah bismillah ina da na ne na a cikin da kuma da ba jira mai na inda ta da da zai ta mana na shi yayan ko to ta nasiha ba a yin ta da sauri ne an ce mutum jahili birji yake kamar an zage shi ko da ma jahili ba da tunani ba jahili ba hmm. so da haka ba kamata nasiha dai umarni da ke aiki da hana mummuna a yi shi a cikin hikima wannan abin da kamata ba ga abin da ya kamata ku wanda ya kamata a yi ba a yi ba ya kamata ku yi abu ruwan sanyi nasihar za ta fi karɓuwa akan hajjira a kan su ana ce musu jahilai sai da za ka faɗa ba su ɗauke shi

duka wato idan kamar mata tana shawarwa kuma sai ta ɗauki wani ciki wannan nan ba a waye ba mu zai cutar da shi kan cewa na ciki akwai matsala ko ba mu malam ina tambaya da. to shi ne bayanin in zai cutar da ita ko zai cutar da yaron kuma cikin bai wuce wata ɗaya ba kafin ya kwana arba'in ya halatta ta zubar da shi. Yawa amma idan ba zai cutar da ita ba wai kawai irin a bai wuce shekara ɗaya tsakanin su nan ba ta bar shi. ai Allah ta'ala shi ne mai saboda mata kar su kaddara kawai a tunda ai tana sharwa ta ciki cewa za a samu matsala ba na dai ne a samu matsala sosai aka samu galibi yanzu a kasashen turai din nan wata shida ne suke sha da yaran su kawai hmm. wata kuma wata bakwai kamar kasashen laraba in an yi wata sha wata bakwai kawai shi kenan an yi yaro ana wani shi saboda aka duk yaron da ya sha nono wata shida zuwa wata bakwai ya samu kwarin gwiwan da za a iya bashi kunu ko wani abu zai dinga ci mun san cikin kuma sai a ci gaba da kula da shi shi ma insha Allah shikenan kuma mutum bai san irin dan da zai haifa Allah ya barka ba sai na na bismillah wa alaikum salam na'am Na'am. Shi ba ka yi magana a irin ishara da mun da azzara mai duka sha da sura da sura ba ku da da da yo da da da ba shi da da da da haka kakan ce shi wannan bayan soja ne daga army barracks na za ka suna cikin tsananin training kuma da azumi zai a su So insha Allah ba su mutuwa yana gata da training yanzu ban san da irin training ba ne kamar zai a ce daga wani gari ya zo a matsayin dama ya da ne wannan training za a ɗauka su a matsayin matafiyi sai ya sha sai sha ainihin wato ramadan amma idan kuma dan gari ne ramadan ya waje ba a kansa tun da shi ba matafiyi ba. Ramadan da fahimta hmm. irin ta mushakka ya fahimta na ga ya danganta da mahimmancin training mm. da lura ne ko ba da lura ba bara a sha shawatar ramadan wataƙila haka kawai zai iya kirkiro musu da wannan saboda kar saboda ya halar da su a cikin a cikin wata ramadan mm. wanda kuma in ka ce ba za ka yi ba mm. za ka ci gaba da ainihin azumin kama ba zai iya shafan aikin ka ba ko wani abu to wannan ba ma ba da ainihin shawara don wani training in da ake yi training ne a neman promotion da neman ka samu wani wani ƙarin girma to wannan ba zai iya zama da nuran da za a ce ba za ka yi wata ramadan sai ka haƙura da shi in aka kwashe wata ramadan sai ka haƙura sai ran da ya zo ba a wata ramadan ba sai kai wannan shi ne kaga wannan bai zama da nura to saboda haka ya danganta da wani irin training ake yi sannan kuma kai din a wani irin hali kake saboda ka irin wannan in ya kama a zo a samu malamin a masa bayani dalla dalla ga inda abun yake to nan ne zai iya sanin da irin fatawa ne ba amma da kawai tun dunkule ba mu ci a sha ruwa a wata ramadan saboda irin wannan mu zai zama ba da jura ba na Allah sa ma na gaba to ba ma jinki ba lafiya kalau alhamdulillah to me tambaya na'am eh eh na'am eh haka dai to madalla wannan wani mutum ne yana da makwauta hmm. sai mijin shi sai ce kada ka ba su abinci don baya magana da su hmm. ita kuma ba ita ce ta fata da su ba hmm. suna zaman lafiya amma shi mijin ya ce ba su ainihin shiri da su kan haka kada ainihin ta musu magana kar ta ba su abinci sau wannan tun da abincin sa ne ce karta ba abin da yake ne karta ba da mutum inda a ce nata ne ba wannan mai shafe shi ba sai ta ba saboda haka tun da ya haka yanzu wannan abu ya yi tsamani kenan abin da za a yi kokari shi ne sasanta su ta ya kokarin ta za ta sasanta tsakanin makwabta din da mijinta haka kaga in ta samu wannan su sosai ta sai nasara ta sasanta su shi kenan sai ta ci gaba da ba su wannan sosai ne kamata to amma duk irin laifin da suka kamar da ya kamata ya haƙuri da ba da izini ya ci gaba da ba su kamar yadda ya saba sosai Wa alaikum salam. Barkiya kalau alhamdulillah na'am Ba. a cikin wannan watan ramadana kuma lokaci yana koma gida biyu suna dai da nan to to abin nan idan har wannan inda ya ja masa wani abu ya fita daga jikinsa bai kamata ba kamata dinga wasa da ita har ya taɓa jikinta domin wani abu zai iya fita daga jikinsa kuma ya karya masa azumi amma idan ya riga ya yi kuma ba wani abu da ya fita daga cikin sa bai yi mazi ba bai mani ba a zuwa sai nan sai dai lalle wanda suke masu sa abin aure su kula da wannan domin zai iya jawo musu wato ainihin karfa da azumin su ko kuma ma a ƙarshe su je su kwakwa juna kafara ta zo ta hau kansu so da haka ya kamata a yi kaka ban tun da akwai dare hmm. shi da dare ba a yi wannan dokan ba da ranar ne ake da wannan dokan. to na gaba. Assalamu alaikum. alaikum salam. Na'am. Malam ina son tambaya game da eh, juna biyu. Da juna Toto? To, ta a watan Ramadana. In azumi ya yi ta kuma za ta farko ne mace mai ciki tana yin azumi. ya kamata mata su san wannan wajibi ne mace mai ciki ta yanzu sai dai in azumin ya dada idan tana tana cutuwa sosai in kuma yaron da ke cikin ta sai cutu da hmm. wannan nan ne za ta ainihin sha azumi ne sai ta dinga yi tana hutawa in zai yi ta huta yau gobe ta yi da yi haka ta gama in ramadan ya wuce kuma za ta rama wannan azumi kuma ta ciyar ta rama azumi kuma ta ciyar da miskini saboda wannan sauki da aka mata na cikin wata ramadan amma ta kawai mata ba za ku ce wani a mutu ta da ciki ka kawai ka kwanta wai kai kana da dana tana da ciki kawai ba za ta azumi ba ai zuwa da za ki sha in ya wuce na al'ada ba mm. wannan ba abin da za a miki sauki a kansa wani saboda shi ma ya da baya daukan cikin ma yana shan wahala a ramadan saboda haka ku ji tsoron Allah ku dinga yin azumi in za ku iya amma in mace ba za ta iya ba za ta shiga wani hali na kunci na rashin lafiya ta wannan kuma shari'a ta yi mata sauki sai ta sha ma bayan azumi bismillah salamu alaikum wa alaikum salam mala ina da tambaya ne to bismillah akan jinin haila ne to na yi kwana shida da maliki na'am to da ne kwana shida sai ya dauki haka dai bayan ta dawo to to sai mutum ya ce ai sai da ya kwana shi ne da ya nan duka a ya zo to kenan kin gama al'adan ki wannan da ya zo ba kwana bakwai kuma sai zama jinin cuta ne domin gabin ya yi karami da a kwana takwas ne ko kwana goma wannan sai a ce sabon jini ne amma kwana bakwai ya yi kaɗan a ce sabon jini mm. in dai har duka kwana shida ne da kika saba ya zo miki to wancan kuma ba jinin al'ada ba ne za ki ci gaba da ibadanki amma in a kwana shidan akwai kwana ɗaya da kika tsallace ko kwana biyu ba ki ba to ba za ki lissafa da zuwa sai zama kwana biyar ki kai ko kwana hudu in wani ya zo bayan kwa sati ɗaya to ya zama cikon wancan al'adar naki sai ki ɗauki kwana ɗayan ki haɗa in kwana biyu ki haɗa in kin cika kwana shidan ki to shi kenan za ki wanka ki ci gaba da sallah ko da bai dauke ba ya zama jinin cuta in kuma ya ɗauke shi kenan. na gaba. Bismillah. To, muna jin kaɗan ne ba. ba ma ji sosai wani tsallake waje na ɗauko wancan wani sai la wa alaikun salam na to Allah ba ta haifuwa na gari Allah ba ta haifuwa ta ce a ta da kan haifuwa take nema Allah ba خلينا الخارج نعم زيوت الخارج نعم. السلام عليكم وعليكم السلام أنت معنا مسيني أنا أقول لك باما ياسا وان شادر تسني تقول تسيدة هادي Haddata ne tana so ta ba wa ɗanta ruwan sha sai ku sani ta kula bayan haɗiye ita shi wannan babu ne fi azumi ta yana nan kuma ta cika azumin ta hmm. don manzara sa san shi man sai ko wasa ne fa akala au shariba fa dukin man sauma ko inna ma akamakullahu wa safa hmm. duk wanda ya manta cewa azumi yake yi sai ya ci abinci ko ya sha ya cika azumin sa Allah ne ya ciyar da shi ya sha da shi hmm. ba da gangan ke ba ta yana na gaba Allah ya ba da azumi da mana to Allah ya tabbace azumi kamar ana cin azumi ba da azumin da ya wuce haka kuma guda biyu maza haka dai to eh, kar sunnoni sai ka zo kamata sai da haji da azumin sai ka tuna ya hukunci mana ni sai mutum da shi wancan guda biyu haka sun ne ko a sai manta mana sai da ta shigo wannan azumin cif sai tuna ya hukuncin yake yi azumin ne wannan azumin ba ra ba za ta sai biya in dai mantuwa ne to ba za a ce ai sakaci ba an biya kawai zai ba ciyarwa ba mata ramadan na'am to na gaba Ina da azumin tattura da ashura. da ashura. Zanamin tasowa da ashura. Azumin tasowa da ashura suna ce ta manzo Allah da alaihi Ana yin su abin nan a abin nan ne sunan watan Muharram. Wato tara ga watan Muharram da kuma goma ga watan Muharram a cikin su. kuma suna kankare zunubai na shekarar da ta wuce kamar yadda tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi abin ashura ce in Allah ya rani da mai tasuwa sai bai rayuwa wannan lokacin ba sadaka azumin tara ga muharram da goma ga shi ne azumin tasuwa da ashura tambaya ta gaba na to ko ku shirya bane Bunu musallaki kalkınız şiria. Şey Buna tam usulünsün. Naam, bismillah. Aleyküm selam. Naam. mun sha magana mun sha magana da suna waya ne da yarinyar da zai aura daga baya kuma wanda zai gama magana yana haji da ya je kuma tsari sai zai mutu. to ba kamata mutum magana da yarinyar da zai aura ke magana da za ta tara masa da sha'awa a yadda da ya karya azumin sa so amma abin da ya mamaki da ya ce da ya yi tsari sai ga maziya in maziyin ya kamata ya ji fitansa a lokacin da yake mai yayin eh. ya ji fitansa wannan shi ne maziya amma in ka ji fitansa ba da ya yi fitsari sai ga wani farawa wannan mazi wannan mazi wannan mazin da ya fito maka idan kai ka jawo ikara ma azumi in kuma ba kai ka jawo shi ba gaisuwa ne kawai eh. haka kawai ya zo maka azumin kai na nan amma sai a kiyaye kuma na gaba na gaba alaikum salam malam na tambaya haka malam na na tambaya ne game da sallan wala'a to ina son na sani a da ya kamata a yi da kuma wani lokaci ya kamata to malam shehu sallan sallan wala'a mafi karancin ta raka'a gejin da kuma raka'a takwas shi ne mafi yawancinta, ko kai biyu ko hudu ko shida ko takwas sannan lokacinta na farko shine da zarar rana ta fito ta kada in ta dan daga sama tsakanin ta inda ta fito kaman tsawon goron mashi to wannan za a fara sallama da a lokacin amma lokacin da aka fi son ta kuma ne lokacin da rana ta fara zafi kuma yin karfe sha ɗayan nan to a nan aka fi son kai sallah saboda manzala ta suna ce salatul awwamina kina ta mun sa sallan masu koma zuwa ga Allah ta'ala ita ce wa da ha. ko lokacin da ake ta shi ne lokacin da ya'yan rakuma suke jin zafin rana a kafansu sun taka yashi to kaga shi ake shafe haka amma in kai ta karbe tabbas tara goma duk ta yi kai zai ka wuce sha biyu in ya sha biyu na yi rana ta zo ka kenan sai ka ajiye wannan in ba ba kuma sai ne gobe amma lokacin ta wuce na na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam

wani lokaci yanki bibiyu su uku uku mm. eh, sai ne ci ba ce a kan makalla wanda a ya ce a yi zamanin annabi mm. haka yake to manzala sallama ya yi alwala sau ɗaya kamar ya tabbata hadisin Abdullahi Abbas kuma ya alwala sau bibiyu kuma ya alwala sau uku ya alwala sau uku wannan shi ne fi yawan cikin hadisin sai na Usman da hadisin sai na Ali mm. amma ya tabbata kuma ya yi alwala sau sau biyu kamar yadda tabbata hadisin Abdullahi bin Sa'id kuma yayi sau ɗaya kamar yadda tabbata hadisin Abdullahi bin Abbas mm-hmm. duk wannan hadisai ne na tabbata amma wanne aka fi son kai shine kai sau uku wanda Allah yayi sau ɗaya nan ne ya halatta ai sau ɗaya in dai har gaban kan ta samu bakwai ya yi sau biyu yana nuna ya daga ta takaita a sau biyu mm-hmm. ya yi sau uku kuma shi ya fi yi wani yana nuna shi ne ya zama musta sau da haka abin da ya fi shi ne kullum ka dinga yi sau uku mm-hmm. yawa amma yau kai sau ɗaya gobe sau biyu ba shi ne mafi fice ba sai dai kawai in kana sauri ba ka da lokaci sai kai sau ɗaya ko kai sau biyu in dai ko ina gaban ruwa ta ka hmm. albalan ta yi hmm. amma abin da ya fi shi ne a ci gaba da yin da aka sani su uku ko shi ne musa haka mun zana sa sama ne su na wa alaikum salam

Betul Wannan cikin ne ja wannan matsala ko dama akwai ta. Cikin ne ja miki wannan matsalar ko ko dama can kina da wannan matsalar ko ko dalilin cikin ne. so cikin ne cikin to shikenan sai ki sha ki sha abin wata ramadan in ki ci gaba da shan ruwa da cin abinci domin matsalar da yake da shi na makogwaro ki bayan wata ramadan kuma sai ki rama wannan azumi ga kadansa hmm. so da ka hukuncin ki hukuncin mara lafiya hmm. so da ka ba ramadan za ki rama in ki rama kuma ki ciya na. to jama'a masu sauraro mun zo ƙarshen shirin kuma na yau sai kuma idan Allah ya kai rayuwarmu gobe sha biyu da rabi kamar yadda aka saba zuwa ɗaya da rabi za mu ainihin ɗaura dangane da tambayoyinku wanda suke tare da mu da wanda kuma za ku bugo Allah ya tabbata mana da alkhairi a madadin shi malam bakar muhtar da ya samu lokaci ya zo ya ba mu wannan gudunmawa mai dimbin yawa a cikin addinin musulunci sai a hukumar gidan rediyo gotin samun wannan lokaci nake cewa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن, القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار